Wata kotun tarayya da ke Abuja a ƙarƙashin mai shari'a Adeniyi Ademola ya ce a yi maza a rantsar da tsohon mataimakin gwamnan jihar Adamawa Bala Bulus Ingilari a matsayin gwamnan jihar Adamawa mai riko. Mai shari'a Ademola ya bayyana haka ne a lokacin da yake yanke hukunci akan karar da tsohon mataimakin gwamnan ya shigar. Inda ya nemi a rantsar da shi a matsayin gwamna mai riko har ya gama wa'adin tsohon gwamnan jihar Adamawa Murtala Inyako da aka tsige a ranar goma sha biyar ga watan bakwai na wannan shekara. Festus Keyamo shine lauyan tsohon mataimakin gwamna Ingilari. When the purported letter written to the governor, the governor came to court, Nyako, and said, I did not receive any letter of resignation from my deputy. And section 306 is very clear on the point that unless you hand over a letter of resignation to the governor, it does not take any effect. So at the time that Nyako was purportedly impeached, there was a deputy governor in place to be sworn in as governor. Festus Keyamo ya ce kundin tsarin mulki kashi 306 karamin sashi na ɗaya zuwa biyar ya ba mai shari'a a demola hurumin yanke hukuncin wannan sashi yana bayani cewa gwamnan jihar ne kadai ke da hurumin ya karbi wasikar ajiye aiki da aka ce ingilari ya rubuta ba kakakin majalisa ba kuma gwamnan murtala inyako ya yi rantsuwa cewa shi bai karbi takarda na aje aiki a hannun bulus ingilari ba saboda haka ba a bi doka ba a halin yanzu dai kotu ta buƙaci gwamnan jihar adamawa mai rikon kwarya na yanzu ahmed fintiri ya maza ya tara nasa ina sa ya fita daga gidan gwamnati sannan cif jojin adamawa ya rantsar da bala bulus ingilari a matsayin gwamna mai riƙo abu na uku kuma hukumar zaɓe ta dakatar da yin zaɓen cika gurbi da ta niyya a ranar asabar goma sha ɗaya ga wannan wata na oktoba da muke ciki Wata sanarwa daga ofishin ministan shari'a na ƙasa Muhammad Bello a doke mai ɗauke da sa hannu mai magana da yawunsa a daidai ji a jibade ya baiwa cif jojin adamawa umarni cewa ya bi dokan kotu ya rantsar da ingilari ba tare da ɓata lokaci ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.